To gaskiya dai bai ga dalilin da za a wani zai shakku kan zai zaɓe ba. saboda shi kulli tsarin mulki na Najeriya ya ƙayyada kwanakin da ya kamata a yi a yi zaɓe kafin a miƙa da mulki ga wanda suka yi zaɓe. Kuma kafin dai in dai ba an canza kulli tsarin mulki na Najeriya ba. To dole ne ranar ishirin da tara watan Mayu a rantsar da sabon gwamnati a Najeriya. saboda ka cewa ba za a yi zaɓe wannan bai taso ba saboda haka kowa ya kwantar da hankalinsa zaɓe in Allah da za a yi shi shirin kowa ya kwantar da hankalinsa kuma mutane su je su ne su na jefa kuriya kuma a bazama a nemi jama'a musamman mutane na pdp kada su yadda a yaudare su a ce ba za a yi zaɓe ba kowa ya kwanta a gida ya bacci saboda masu wannan yada wannan jita-jita su ba kwanci suke ba a matsayin jam'iyya kun gamsu da shirye-shiryen da hukumar zaben take yi zuwa yanzu na shirya wannan zaben mai zuwa? To wannan ita wadda jam'iyya ita mai wannan magana kan wanda ya shafi eh, matsayinta kan eh, hukumar zaɓe. Ni dai a madadin na zai iya cewa eh haka daga zaɓe nan da aka yi a wancan satin da wuce ya kawo alheri ta fuska daban-daban musamman yanzu a cikin kwanakin nan an samu mutane kusan miliyan bar din lissafin nan ya daidai wanda suka kara samun takardun zama jefa zaɓe to ka gani kwanaki an yi wancan zaɓe wancan satin da ya ci shi kaga suka an bar shafa kenan